This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da wannan lokaci masu sauraro. Assalamu alaikum. Da fatan kun wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na ranar yau Lahadi, sha biyar ga watan Disamban 2024. Bayan an sha labaran duniya, za a ji cewa kasashen aes wato mali nijar da burkina faso sun sanar da baiwa al'ummomin kasashen ecowas damar kai komo a yankin kasashen aes sun ce la'akari da ɗan'uwantaka da zumunci da alaka da a ɗaya gefe gurin haɗa kan al'ummomin afirka ya sa mali da nijar da burkina faso yanke shawarar baiwa jama'ar kasashen sai yawo yancin shiga ko su zauna a yankin ios ba tare da bukatar takardar visa ba sannan yayin da kasar kamaru ta kasance kasar farko da za ta fara sayo mai daga matatar man dangote wani irin tasiri wannan zai haifar ga kasar kamaru yanayin zuwan mai daga matatar man dangote zuwa kamaru zai taimaka matuka gaya wajen rage radadi domin kar kuma ta cewa akwai lokacin da kamar sau ɗaya zuwa sau biyu a shekara akan rasa mai wato a gidajen mai na kamaru muna da ƙarin bayani a cikin shirin sai kuma shirin dandalin 'yan jarida wanda a wannan mako ya yada zango a kasar kamaru tare da muhammad ladan sai a kasance domin jin cikakken shirin bayan nan kuma za mu karanto muku kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana ta imel amma dai yanzu za mu fara da shan labaran duniya sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce jami'an amurka suna tuntubar juna da 'yan tawayen siriya da suka jagoranci hamɓarar da gwamnatin bashar al-assad amma amurka da sauran ƙasashe suka ayyana su a zaman ƙungiyar ta'addanci ta ƙasashen waje blinken shine jami'in amurka na farko da ya tabbatar da dangantaka tsakanin gwamnatin biden da ƙungiyar ta hayat tahrir al-sham ko kuma hts a takaice ƙungiyar ta hamɓarar da al-assad daga mulki a ƙarshen makon da ya gabata blinken ya kai ziyara a kasar jordan don gudanar da tarukan tattaunawa a ranar asabar bai ba da cikakkun bayanai kan alaka da kungiyar ba amma ya ce tana da muhimmanci ga amurka wajen isar da sakonni ga kungiyar game da yadda take gudanar da ayyukanta da kuma yadda take shirin tafiyar da harkokin mulki a lokacin kafa gwamnati gidan talabijin na abc news ya amince da ba da kuɗi dala miliyan goma sha biyar ga ɗakin karatu na zababben shugaban ƙasar amurka donald trump na fadar shugaban ƙasa domin sasanta wata shari'a kan kalaman da george stephanopoulos ya yi a talabijin da suka shafi karar da mawallafiya ejin carol ta shigar kan trump kamar yadda wata takardar bayanin kotu ta bayyana a jiya asabar karar wadda aka shigar a ranar 19 ga watan maris a kotun gunduma ta amurka da ke kudancin florida ta zargi stephanopoulos da yin waɗannan kalamai da mummunar manufa da kaucewa gaskiya sanarwar ta ce an yada kalaman ga wasu bangarori na daban kuma an yi ta sake maimaita su mai magana da yawon gidan talabijin din na abc news ya faɗa wata sanarwa cewa mun yi farin ciki da cewa bangarorin sun cimma rijejeniya don yin watsi da karar kan sharuɗan da aka gindaya a kotu karar ta ambato wata hira da aka yi da 'yar majalisar wakilan amurka nancy mace a ranar goma ga watan maris 'yar jam'iyyar republican wacce ta yi magana a bainar jama'a game da fyaɗe da aka yi mata tana matashiya a yayin tattaunawar Stephen polos ya ce an sami trump da laifin fyaɗe kuma ya tambaye ta yadda za ta amince ta goyi bayan ɗan takarar daga cikin tanade-tanaden sasantawar ya zuwa yau lahadi tilas abc news za ta wallafa wata sanarwa a ƙasan bayanan da aka wallafa a ranar goma ga watan maris da suka biyo bayan tattaunawar labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc A hukumance yau Lahadi kasar Birtaniya ta zama mamba ta goma sha biyu ta yarjejeniyar kasuwanci tsakanin kasashen yankin tekun Pacific da ta hada da kasashen Japan da Australia da Canada yayin da take kokarin kara zurfafa hulɗar da take tsakaninta da yankin tare da kulla hulɗar kasuwancinta a duniya bayan ficewarta daga kungiyar tarayyar turai. Birtaniya ta bayyana a bara cewa za ta shiga cikin wannan babbar yarjejeniyar ciniki tun bayan ficewarta daga tarayyar turai. shigar birtaniya na nufin cewa daga yau lahadi za ta iya amfani da dokokin kasuwanci na yarjejeniyar da rage haraji tare da kasashe takwas daga cikin membobin kasashe goma sha ɗaya wato brunei da chile da japan da malaysia da new zealand da peru da singapore da kuma vietnam yarjejeniyar za ta fara aiki da kasar australia a ranar 24 ga watan disamba kuma za ta yi aiki tare da membobi biyu na ƙarshe wato Kanada da mexico kwanaki 60 bayan sun amince da ita yarjejeniyar ita ce kawancen kasuwanci na farko da burtaniya za ta yi da malaysia da brunei amma yayin da dama take da yarjejeniya da sauran kasashe tanadi tanadin wannan sabuwar yarjejeniyar za ta daɗa kawo ci gaba musamman ma wajen baiwa kamfanoni zaɓi kan yadda za su yi amfani da tanadi tanadin dokokin asali. rundunar sojin kasar congo ta bayyana cewa faɗan da ake gwabzawa tsakanin sojojin kasar da kungiyar 'yan tawayen m23 ya yi kamari a gabashin kasar ta congo a cikin 'yan kwanakin nan gabanin tattaunawar zaman lafiya da ake sa ran za a yi a yau lahadi a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar juma'a rundunar sojin congo ta zargi 'yan tawayen na m23 da kashe fararen hula goma sha biyu a farkon makon nan a ƙauyukan yankin luberu da ke lardin north kivu a gabashin ƙasar wani mai magana da yawon kungiyar ta 'yan tawayen ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa kungiyar ta musanta zargin yana mai bayyana zargin a matsayin farfaganda daga gwamnatin congo kungiyar 'yan tawayen m23 na ɗaya daga cikin kungiyoyin masu ɗauke da makamai kimanin 100 da ke fafutukar neman mafaka a gabashin congo mai arzikin ma'adinai da ke kan iyaka da ƙasar rwanda a wani rikicin da ya haifar da ɗaya daga cikin manyan matsalolin jin kai a duniya sama da mutane miliyan bakwai ne suka rasa matsugunansu kasar congo da majalisar ɗinkin duniya sun zargi rwanda da marawa kungiyar 'yan tawayen baya rwanda ta musanta wannan ikirarin amma a watan fabrairu ta amince cewa tana da sojoji da tsarin makamai a gabashin congo domin kiyaye tsaronta. Murtala Faruk Sanyin na kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. yanzu kuma sai taskar rahotanninmu kuma rahotonmu na farko zai kai mu jamhuriyar Nijar inda kasashen Mali, Nijar da Burkina Faso suka ba da sanarwar yanke shawarar baiwa al'ummomin kasashen ecowas ko kuma sai dai yawo izinin kai da kawowa a yankin aes sahel ba tare da bukatar takardar biza ba abin da ke zama wani matakin rigakafi a daidai lokacin da kasashen ecowas ke taro yau a abuja kan batun ficewar waɗannan kasashe daga kungiyar wakilin muryar amurka sulemu mune barma ya na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana daga birnin yamai gare ka sanarwar wacce ministan harkokin wajen mali abdullahi job ya gabatar a kafar talabijin ortm dauke da sa hannun shugaban rikon kungiyar confederation is janar asimi goita ta fara da tunatarwa kan kafuwar kungiyar da makasudin haka. fidel aux objectifs et idéaux de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'Union africaine. Sanarwar ta kara da cewa kasancewarsu masu mutunta dokoki da manufofin Majalisar Ɗinkin Duniya da dokokin kungiyar tarayyar Afirka. Kasashen IOS sun ce la'akari da dan uwantaka da zumunci da alaka da a gefe gurin haɗa kan al'ummomin Afirka yasa Mali da Nijar da Burkina Faso yanke shawarar baiwa jama'ar kasashen sai da yawo yancin shiga ko su zauna a yankin ios ba tare da bukatar takardar visa ba amma kuma da sharaɗin mutunta dokokin kowace daga cikin waɗannan ƙasashe ya kuma bayyana cewa ƙasashen na ios na da yancin kin yarda da bakuntar ɗan yankin sai da yawo da dokokin ƙasashen uku ke ɗauka a matsayin bakon da bai cike sharaɗin samun cikakkiyar yarda ba. Da la kategori des immigrants inadmissibles. Kowace fassara za a yi wa wannan mataki da ke zuwa a wani lokacin da ECOWAS ke taro kan makomar Nijar da Mali da Burkina Faso? Mustapha Abdullahi masani ne kan hulɗar ƙasa da ƙasa. Yana watakila su ma ƙasashen uku na Sahel da masu shiga tsakani da aka turo musamman na kasar togo da na kasar senegal sun yi lissafi haka domin ka a samu baraka don kaga jiha ta west africa wadda ka sani akwai harkar ta'adanci akwai harkar talauci akwai rigingomi na siyasa akwai ma matsala ta abin da shahi ah, arziki kenan kaga ya kamata dole ah, a samu hanya wanda duka gungu ba za su samu matsala ba sosai. Niger, Mali da Burkina Faso da ke karkashin mulkin soja sun fice daga kungiyar sai da yawo a ranar 28 ga watan Janairun 2024 sakamakon zargin kungiyar da kaucewa ainihin manufofin kafata a wani lokacin da kasashen uku ke cewa suna fafutukar samun cikakken 'yancin kai daga 'yan mulkin mallaka watanni kaɗan bayan haka sun kafa kungiyar is abinda ya sa aka shiga yunkurin shayo kansu a diflomasiyance Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai kuma rahotonmu na biyu wanda zai kai mu kasar Kamaru. cikin wata sanarwar haɗin gwiwa matatar man dangote da kamfanin neptune oil na kamaru sun sanar da cinikin farko tsakaninsu wanda shine karan farko da sabuwar matatar man ta dangote da ke najeriya za ta fitar da mai zuwa kamaru kana ta farko a nahiyar afirka wakiliyar muryar amurka a duwala Maimuna sadu ta aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto ta fara jigilar mai ta dubu sittin na premium motor spirit wanda aka fi sani da mogas zuwa kamaru wanda za a yi amfani da wannan mai don ababen hawa da janareto ga hamshakin attajirin na nigeria liko dangote wannan yarjejeniyar da muka yi da neptune oil wata hanya ce ta inganta kasuwanci da albarkatun afirka a nahiyar Yonga mai kula da mashayar mai ta ola na bunaberi yana ganin ka iya tasiri wajen samar da mai à Kankari Bon, si l'initiative est du côté là, moi je trouve que peut-être ça nous permet peut-être ina ganin abu ne mai kyau ta wannan bangaren samun mai a kan kare saboda akwai 'yan matsaloli da muke fuskanta na rashin samun mai cikin wasu lokutan muna iya yin odan mai amma ba mu samu maddin a kan lokaci ba wannan yana sa manyan kwastamominmu shiga wani yanayi musamman kwastamomin kwastamominmu eh. yayin da suka fuskanci babu mai eh. a wajenmu babu inda kuma za su iya zuwa shan mai har idan dangote ya aminta da mu Hmm. Je peux dire, euh, si on veut penser à Dangote, c'est une très bonne chose. Parce qu'il faut oser pour réussir. kamfanin Neptune Oil ya zama babban mai shigo da tatatten mai daga matatar laiki da ke kusa da Legas. Manufar ita ce karfafa tsaron makamashi na ƙasa da kuma biyan bukatun amfani da makamashi da ke karuwa a yankin wanda ake gani wannan haɗin gwiwar da matatar Dangote yana da muhimmanci ga makomar makamashin Kamaru. Malam Abdullahi ɗan kasuwa kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum ya tofa nashi kamar haka. Gaskiya zuwan mai daga matatar dangote zuwa kamaru zai taimaka matuka gaya wajen rage radadi domin kar kuma ta cewa akwai lokacin da kamar sau ɗaya zuwa sau biyu a shekara akan rasa mai wato a gidajen mai na kamaru to wannan dai zai taimaka gaskiya ba wai ma kamfanin shi ce wanda ya yi kokarin shiga kokarin cewa a shiga da wannan man dangote din ba ya kamata gwamnati kai tsaye ta kulla alaka mai karfi da wannan matatan man dangote kusan don ba bako bane a kamaru yana da kamfanin siminti yadda ainihin wato aka bashi damar uh, kirkiro da nashi kamfanin simintin wannan din ma dama ce wacce kamaru za ta kulla da shi dangote domin samar da shigar uh, da man din kamaru Kamfanin Neptune Oya na zuwa ne na uku cikin kasuwannin Kamaru biyo bayan kamfanin Total Energy da Tradex. Neptune Oya yana da kusan tashoshi mai arba'in da suka bazu a fadin Kamaru. Kuma wannan haɗin kai tsakanin Neptune Oya da matatar Dangote ka iya baiwa 'yan kasuwan Kamaru damar samun mai a ko'ina don ƙarfafa ayyukan kasuwancinsu a duk faɗin Afirka ta tsakiya. A matsayin tunatarwa tun bayan gobarar da ta tarwatsa na'urori na kamfanin tsakanin matatan mai ɗaya tilo na ƙasar Kamaru a watan Mayun 2019. Kamaru ta shigo da mafi yawan man fetur wanda aka riga aka tace da aka yi amfani da su cikin eh, ƙasarta a ƙarshen watan Satumba 2024. Maimunatu Sadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Duwala a Kamaru. A gaida Maimunatu Sadu da wannan rahoto. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da 31. sannan a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin. Yanzu ga shirin mu na gaba. Tsango mutum yi ci ba shi sauyin ɗan Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai taken dandalin 'yan jarida inda ni Muhammad Bashir Ladan ke gabatar da wannan shiri tare da bakina na wannan mako Zakari Sado da kuma Khadijatu Isa. Malam Zakari Assalamu alaikum. To alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Muhammad Bashir Ladan. na gode maka da ka gayyace ni a wannan shiri na dandalin 'yan jarida da kake gabatarwa a wannan kafa mai albarka eh, voa eh, sashin hausa na madukan ma'aikatan wannan gidan eh, fatan alheri to khadijatu isa assalamu alaikum barka da zuwa wannan shiri na dandalin 'yan jarida wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barkatun malam bashir To Malam Zakari kamar yadda muka sani a kasar Kamaru gwamnati ta dakatar da kungiyoyin agaji da dama kan tana tuhumar su da amfani ko da ce da shigar da makudan kuɗaɗe waɗanda ba a san ta ina suka zo ba ba kuma san ya ake amfana waɗannan kuɗaɗen ba. Menene ra'ayinka a matsayin ɗan jarida kan wannan labari da ya mamaye kasar Kamaru a yanzu haka? Hey, eh, to Muhammad Bashir Ladan wannan mataki da gwamnatin kasar Kamaru ta ɗauka ta bakin wato ministan harkokin cikin gida paul antanganci ya bar baya da kura a wannan ƙasa kuma abu ne wanda ba tun yau yake wannan tunanin ba to sai dai wannan lokaci ya fito ya dakata da wa'annan kungiyoyi guda hudu daga ciki da akwai kungiyar redak wacce take aiki a tsakiyar afirka da kuma mahadar eh, sahara karkashin jagorancin maximilian gombe shugabanta da kuma met aliscom barista da aka sani wacce ta yi kaurin suna waje kare hakkin wato a masu auren jinsi uh, abin da ke faruwa nan kasar kamaru abu ne wanda ya kamata a ce an yi takatsantsan saboda lokutan zaɓe shi sa kaga wasu na cewa a tanganji ya fara ɗaukar matakai ne saboda hana wasu ƙungiyoyin aiki waɗanda za su yi ɗaukan matakan yin Allah wadai da irin irin al'amuran da gwamnatin ƙasar Kamaru ke yi da ba bisa ƙa'ida ba da cin zarafin al'umma babu gaira babu dalili waɗanda ba su san hawa ba su san sauka ba kuma abu ne da ya kamata a ce iri irin waɗannan al'amura an yi taka tsantsan da yake yana zargin waɗannan ƙungiyoyin da neman ta da zaune tsaye da amfani da kudaden haramun to ya lura cewa dai daga cikin kungiyar kungiyoyin ta samu biliyan goma sha shida to kuma sai ta yi amfani da kimanin miliyan e, hudu ne zuwa biyar a shekara guda to ina shauran kudaden suka shiga to shi a ganinsa wayannan kungiyoyi ba kungiyoyi ba ne na agaji kamar da suke faɗi ta wani bangare ina da gaskiyansa ta wani bangare idan za a duba maganan in yancin wato tofa albarkacin baki kuma ɗancin ɗan adam eh, a wannan ba za a iya wasa da shi ba to shi yasa kamata ya ce ya yi takatsan ta wani bangare kuma idan ka duba wa'annan kungiyoyin agajin kungiyoyin waɗanda galibin su turawa ne ke ba su wa'annan kudaden wani za su juya kuma da wa'annan kudaden muka sani cewa ana iya wasu abubuwa waɗanda zai iya wato jefa ƙasar cikin rikici wani ɗin ba zan ce shekarar 2021 ya dakatar da kungiyar medecines sans frontiere a nan yankin baminda waɗanda ake zargin su da taimakawa 'yan awari da makamai lamarin da ya kai ga ita kanta wani kungiyar janyewa daga ainihin baminda ta dakatar da ayyukanta bayan kuma a sanin kowa cewa tana taimaka ma waɗanda ainihin lamarin ya ritsa da tsoni kuma lamarin ya shafa to ka jefi isa ko me na ki ra'ayi akan wannan dakatar da Eh, wato kungiyoyin agaji da gwamnatin kamaru ta yi an ce ana tuhumar su da shigar da makudan kuɗaɗe ta hanyoyi da ba su dace ba sa'annan ba san ya ake amfana wa'annan kuɗaɗen ba. Eh to gaskiya hukumomin kasar Kamaru sun dakatar da kungiyoyi biyar masu zaman kansu wanda ya kawo cece ce a ƙasa wanda ake zargin su kamar yadda ga faɗa da shigowa da makudan kuɗaɗen da ba san inda suke zuwa ba da kuma ana zargin su da su suke karfafa wato 'yan ta'adda yadda suke taimaka musu da kuɗaɗe duba da yadda ake fuskantar matsalar rashin tsaro a can arewa da kudu maso yammacin kasar kamaru sashen renon ingilishi kenan wanda ake gani suna ɗaya daga cikin waɗanda suke taimaka ma waɗannan 'yan ta'addan da ake kiransu da ambazonia da kuma na arewa mai nisa to domin yadda minista ta yi magana cewa a cikin shekara biyu waɗannan ƙungiyoyin sun samu biliyan goma sha shida wanda ba ga sun taimaka wa ƙasa ba ba ga abin da suka yi ba da waɗannan kuɗaɗe amma kuma an san kuɗaɗe sun shigo to ka gani cewa a wani ɓangaren dole ne a ce an sa musu ido domin kawo eh, zaman lafiya a ƙasa da kai sadu shi kuma eh, tambayar mu ta biyu yanzu wato wace ta shafi eh, sabon haraji da aka fitar a ƙasa wannan batun hayaraji ta da hankulan mutane mun ga inda muka bi mutane sun cika an yi ka ko ta ina kowa an ce masa dole ne wanda ko mun karancin sana'ar mutum dole ya je ya biya wannan haraji to menene ra'ayinka akan wannan eh man bashir lada wannan haraji ta da hankalin jama'an kamaru sosai da sosai duba da tsadar rayuwar mutane ke fuskanta da kuma wannan haraji wanda aka dora wa matalakawa wanda shi ministan kudi yake kira da kowa ya gabatar da ainihin wato kadarorinsa da kuma kowa ya gabatar da aikin da yake yi daga ciki ce da mutum araji wato masu karamin karamin karfi hakan nan wato kanan kasuwa da masana'antu da dai shauransu dama can dai ana yanke ma wa'annan manyan kamfanoni amma yanzu har masu kasuwa 'yan ƙananan yan tebur-tebur suke sayarwa masu saya da sayarwa duka za a dinga yanke musu haraji da kuma shauransu to ka gani mu a ganin mu ko ni a gani na gwamnatin kasar kamaru na neman hanyar shigar da kuɗi a kowace hanya yawa matsalar ta ta shigar da kuɗi yawa domin kasafin kuɗin 2025 kusan biliyan Eh, dubu bakwai ne da 'yan kai to ina za a samar da waɗannan kudaden sai ta kan jama'a yawwa to kuma idan ka duba da maganan 2024 da akwai karuwan kaso 39 idan bayan kuskure ba to abu ne wanda ake gani cewa rayuwa za ta yi tsada fiye da yanzu wanda abin saka bakin salati ma yake gagarin talaka kuma gashi ana sanar da mu cewa mai yiwuwa ne farashin shinkafa ya haura da kuma shauransu ko da yake ministan kasuwanci na iya kokarin ganin cewa wannan bukukuwan karshen shekara da na ainihin kirsimeti za a yi shi cikin wato sauki duba da wasu farashin kayayyaki za a za a karya farashi amma sai zama da cewa 2025 nan masu wasashe na cewa Eh, gwamnatin kamaru dole ta sake janye tallafin da take eh, taimakawa ta wani bangaren to kaga idan gwamnatin kasar kamar ta sake janye tallafin eh, kudin man fetur lita daya zai haura dubu daya da 'yan kai kuma gas zai haura dubu takwas na sefan kamaru to ka gani yanzu muna biya gas dubu shida da rabi da kyar da kyar ma to ya kuma za a ce an haura da sha dubu takwas a lokacin ya za a yi to ko da yake ministan shi ministan kudin eh, lupul mutaze kwanakin baya da ya gabatar da wannan kasafin kudin na da ya gabatar da magana in kudirin haraji a gama 'yan majalisar dokoki bayan fitowarsa an yi masa tambaya ya ce a wannan abu ne kawai waɗanda mutane ne kawai suka fito suka yi sashi a kai cewa za a kara kudin man fetur ya ce amma a shi tsarinsa ba kuɗin man fetur da za a ƙara. To da Isa sabon haraji gashi nan a ƙasa. Gwamnati ta kafa doka ta ce kowa shi ya biya wannan haraji mun ga kuma mutane duk hankulansu eh, sun tashi yanzu hakan nan babu an ce ko mun kankanta ko mun karancin sana'ar mutum dole ne ya je shi kuma ya je ya biya wannan harajin in eh, me na ki fahimta akan wannan. al'amarin biyan haraji a ƙasa dole ne mazauna ƙasar kamaru su koka dole ne mazauna kasar kamaru su fito su yi maganganu a kai game da yadda a wannan lokacin ake fuskantar tsadar rayuwa a gaskiya idan ka duba tsadar rayuwa a wannan lokacin zaka tausaya wa al'umma kasar kamaru saboda a koda yaushe zaka ga cewa an ƙara farashin abubuwa in ba na man fetur ba ne zaka an ƙara farashin wato kayan masarufi yanzu kuma an fito an gindaya akan cewa za a wato za a eh, eh, kowa zai wato biya kuɗin haraji a cikin kwanakin baya gwamnatin ta fitar da kasafin kuɗi na shekara 2025 kuma duk kasafin da suke fitarwa ne an gano cewa babu komai a asusun ƙasa shin ina waɗannan wato kuɗaɗen suke shiga kuma kuɗin kasafin shekara 2025 da suka fitar ya fi na shekara 2024 yawa kuma za ka cewa kasafin man da suka fitar babu waɗannan kuɗaɗen kuma a cikin kuɗaɗen da suka fitar za ka cewa za a fara ƙaddamar da wato gidajen hotel a wannan ƙarshen shekara shekara a cikin wato waɗannan kuɗaɗe domin na ganin cewa harajin da suke ce kowa ya biya domin su fitar da kuɗaɗe ne waɗanda zai taimaka da gyara gyare gyaren hanyoyi da sauransu kamar yadda suka faɗa a shekara ta 2025 duba da yadda gaskiya hanyoyin ƙasar kamaru musamman hanyar ta zuwa yammaci da kuma arewacin ƙasar kamaru ba su da kyau wanda ake fuskantar hatsaruka da dama to suna ganin cewa kuɗin harajin da suke bukata mutanen su biya domin su tattara waɗannan kudaden ne da wanda za su samu domin wato magance matsalar kasar kamaru duba da yadda kuma shekara mai zuwa za a yi zaɓe mu muna fatan cewa wannan sabon shugaban da zai dare akan mulki ko kuma in ma wannan ne zai sake hawa domin muna buƙatar canji a gaskiya domin wannan tafiyar ya soma gazawa al'umma sun soma wato gazawa da irin wannan tafiyar da ake fuskanta a kamaru To masu sauraro a duka-duka a nan muka dakatar da wannan shiri a madadin bakin na kari sadu da halittu isa da kuma duk abokan aiki ne muhammad bashir ladan da ke ce da ku a huta lafiya. A gaida Muhammad Ladan yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana ta imel. Sakon sani mai lange-lange yalwaya wuri ne na farko a yau ke cewa muna marhabin da yunkurin mahukuntan kasarmu Najeriya na ƙara megawatt hamsin a babban layin wutar lantarkin kasar sakamakon nasarar kammala kashin farko na shirin samar da lantarki na shugaban ƙasa PPI da fatar Allah ya sa a cimma nasara. Sai sakon haɗin gwiwa daga Sanusi Madattai da Magaram da isuhu makeri madattai da ilyasu yakubu digawa da yakubu mai aski ba da raka ya ce salam voa muna mika muna miƙa wa gwamnatin mulkin sojan ƙasarmu jamhuriyar Nijar da ma iyalan sojoji da fararen hular ƙasar tamu da 'yan bindiga suka halaka a baya-bayan nan alhini da juyayi. Da fatan Allah ya tona asiri tare da kunyata duk wani mai hannu a wannan ɗanyen aiki. Daga ƙarshe muna roƙon Allah ya nuna mana bayan duk wani mai son ganin bayan Nijar da ma sauran ƙasashenmu na Afirka baki ɗaya. Sako na gaba ra'ayinka ne Sama'ila Anas Malam Faturi mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar ya ce. Gwamnatin kasar Nijar matakin dakatar da yada shirye-shiryen BBC da shirin maka takwarta na RFI a gaban kotu wannan daidai ne domin waɗannan kafafen yada labaran ƙasashen ƙetaren suna azarɓaɓin yada labarai tun ma kafin a ce gwamnati ta tantance gaskiyar labari. musamman ma labaran da suka shafi fannin tsaron kasar duk da cewa akwai dokokin da suka yarje wa 'yan jarida tantance gaskiyar labari a kafar da yake wa aiki sakon hassan dogon faci ba tsari daga jihar katsina ne na gaba ya ce tabbas babu kasar da za ta samu ci gaban noma da kiwo da hada-hadar yau da kullum kasuwanci da sauransu ba tare da zaman lafiya ba daga fara samun sauƙin ayyukan ta'addanci a yankinmu na batsari hada-hadar rogo da dankali kaɗai ta fara dawo da kima da martabar kasuwanci a yankin na batsari noman rani ya kankama kayan noma irin su gero dawa wake masara ga sunan a kasuwa baza-baza allah ya kawo mana sauƙi. Da sakonnin masu sauraro za mu naɗa tabarmar shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana a sake jin mu shirinmu na dare. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya taya ni gabatar da shirin da Fiona wa mayinan dudu da ta shirya ta kuma ba da umarni. dama ma injiniyanmu na wannan lokaci Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar a ƙarasa wuni lafiya. Ma'asana.